Najeriya ƙasa ce wadda Allah ya albarkata da arzikin ƙasa da kuma jama'a masu hazaƙa musamman idan aka kwatanta da ƙasashen nahiyar Afirka. Sai dai ci gaban ƙasar bai zama abin madalla ba ga mafi yawan 'yan ƙasa. Da yawa jama'a na ɗora alhakin koma bayan ƙasar ga dalilai mabambanta da kuma hanyoyin da suke ganin za a iya samun mafita. Matasa musamman waɗanda suka rungumi harkokin siyasa na da bayanai daban-daban akan koma bayan ƙasar da kuma abin da suke gani mafita. ambasada aliyu ben abbas matashi ne na jam'iyyar pdp kuma mataimaki na musamman ga tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar yana ganin cewa na samu damar ziyartar kasashe da yawa wallahi azimu wasu kasashen idan na in na ga level of development na kasashe na kan yi kwalla na kan yi kuka kuma idan na duba sai in ga cewar waɗannan kasashen najeriya mun fi su komai albarkatun kasa amma kuma sai Allah jarrabe mu da miyagun shugabanni abin bakin ciki shine zamanin su marigayi sardunan Sokoto su tafa balewa da su Nnamdi Azikiwe da su Awolowo sun kimanta gaskiya yawa yawa daga shi wanda suke mulkan mu yanzu me yasa su an musu mu ba za su yi mana ba. Shi kuwa wani matashi na jam'iyyar APC kuma shugaban matasan jam'iyyar mai kula da yankin Arewa maso yamma Abubakar Sadiq Sa'ad Fakai yana mai ra'ayin. Duk abin da kaji ana yi so yana da kyau ka gamsu ka yarda cewa abin nan yana da amfani yana da alfano ga mutane yasa matsayin mu na shugabannin matasa kullum muke ƙara wayar da kan matasa mu fahimci alherin shugabancin mu shugaban kasa Muhammadu Buhari ko da jami'ar APC ta zo tattalin arzikin kasa da wasu abubuwa duk ya lalace arzikin man da yake zuwa ya kare sai kaga matasa in ba shugabancin jami'ar matasa na jam'iyyar ba ya wayar da kan mutane suka fahimci salon mulkin da abin da ake da ci gaban da ake yi da kuma amfanin da aka kawo wa matasa to ba za a iya samun nasarar da ake so ba To ko mai masana kan cewa akan taɓarɓarewar lamuran ƙasar? Farfesa Abubakar Abdullahi masani ne akan kimiyyar siyasa. 'Yan siyasa na wanga zamani kusan sun yi felin namu matsayinmu na kasa Ba wai ina nuna akwai wani bangare da da zaka fitar ba. Kusan dukkanin su gaba ɗaya. In ka duba duka jam'iyyun zaka isko kusan su ne guda. Yau wannan ya koma wanga bangare gobe in ya ga bukatu ne ba za su biya ba shi tuma shi koma wani bangare. So kusan kamar yawo ɗaya ne suke yi daga wanga layi zuwa wanga layi. so saboda haka kusan duk abu guda ne fahimtar su ta shugabanci guda ce er, kasa wasu guda ce amma babu wani fahimta ko wani aƙida ko wani tunani da ke gare su kamar irin na sosar rauna To sai dai matasan dukansu sun yi amanar cewa suna da rawar da za su taka ga samar da ci gaban ƙasa zamawarsu manyan gobe. Dole ne matasa mu fito mu yaƙi wannan zalunci da ake yi da cin amana cin amana ƙasa. Sannan kuma ba haka ba shikenan sai mu kyale komai mu Najeriya ma ta wargaje. Amma ba abin da muke fata ba kenan. Bisa ga la'akari da inda aka fito. To wannan shi ya zama wajibi gare mu matasa mu ja hankalin manyan mu mu sa ƙasar mu gaba mu sa jahohin mu gaba. Masana na da ra'ayin cewa duk gudunmuwar da za a bayar ga samun ci gaban Najeriya ginshiƙin dole ya zama shugabanci kyakkyawa na gaskiya da kuma adalci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.